radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu wari assalamu alaikum yau litinin 4 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da biyar ga watan zulhijja na shekara 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 246 da suka gabata a ranar irin ta yau da hudu ga watan yuli na shekara ta 1776 wakilan jihohin amurka goma sha uku na lokacin suka bayar da sanarwar samun yancin kai daga kasar ta amurka daga hannun turawan ingila mulkin mallaka a birnin philadelphia na gabashin kasar amurka kafin haka dai inda yawan daji ne suke zaune a nahiyar amurka tsawon shekaru aro aro sai kuma a ƙarshen karni da goma sha biyar miladiya turawa suka gano nahiyar kuma suka fara yin hijira zuwa yankin turawan sun yi ta kame yankuna a nahiyar amurka suna mamayewa sannan kuma suka kwaso miliyan bukaken fata a matsayin bayi domin yi masa aiki a gonakinsu da kuma masana'antu amma bayan wani lokaci turawan da suka yi hijira suka mayar da kasar amurka kasar su sannan kuma suka fara yunkurin kwatar 'yancin kasar daga turawan ingila da suke yi mata mulkin mallaka da farko dai sun haɗa kai ne da turawan ingila suka kori turawan faransa daga kasar sannan kuma daga baya suka fara yakar turawan ingila a shekara ta 1775 da karshe a shekara ta 1778 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka sha kashi a lokacin ne kuma aka fara tsarin demokuraɗiyya a amurka daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma aitullah sai da muhammad hussein fadlallah babban malamin addini ya rasu a ƙasar labanan an haife shi a birnin najab na ƙasar iraki a shekara ta alif ɗaya tara talatin da biyar yayin sa malaman addini ne 'yan asalin ƙasar labanan da haka ya fara karatu a gida sannan kuma yi karatu a gaban manyan malamai na lokacin wanda suka hada da Ayatollah Ha'iri da kuma Said musan Hakim da dai sauran malamai. Sun kafa kungiyar Hizbut da Autul Islamiyya shi da Muhammad Bakir Sadar sannan kuma bayan wani lokaci ya koma kasar Labanan bisa bukatar mutanen kasar a shekara ta 1966. Ya kafa makarantu masu tarin yawa domin yada ilimin addini yana da cikin malamai waɗanda suke goyon bayan juyin juhali na ƙasar iran kamar yadda kuma yake goyon bayan ƙungiyar hezbollah da ƙasar labanan sakamakon wannan matsaya da ya ɗauka akan goyon bayan iran da kuma hezbollah amurka da isra'ila suka yi ta yunkurin kashe shi a lokuta daban-daban amma ba su taɓa samun nasara akan hakan ba sai fadlallah ya rubuta littattafai da dama da daga su akwai tafsirin alkur'ani mai girma mai suna min wahayar qur'an a cikin mujalladai 25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 a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanin labaran. shugaban gina bisau umaru muktar sisoko embolo ya karbi shugabancin karba-karba na kungiyar ecowas iran ta ce ana nazarin lokaci da kuma wurin da za a gudanar da sabon zagayen tattaunawa kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar an kusa gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta baɗi zuwa janairun 2024 to cikakkun labaran an zaɓi shugaban ƙasar gina bisau umaru muktar sisoko embalo a matsayin sabon shugaban karɓa-karɓa na ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai yawo an zaɓi shugaba embalo ne a jiya lahadi yayin taron shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ecowas inda ya mai gurbin shugaban ƙungiyar mai barin gado kuma shugaban ƙasar ghana nana afuku ado wanda da wannan mukamin tun daga watan satumbar shekarar 2020 an dai zaɓe shugaba embalo ne ba tare da hamayya ba kuma cikin jawabinsa na amincewa shugaban na gina bisau ya alkawarta yin aiki tukuru a fannin dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin yammacin afirka ya ce duk da tarin kalubale da ake fuskanta sakamakon ayyukan 'yan ta'adda da sauran matsaloli da duniya ke fama da su na yi imanin cewa haɗin kan ecowas zai ba da damar magance su a amurka jama'a da dama ne suka gudanar da zanga-zanga kan tituna a jihar ohio bayan da 'yan sanda suka fitar da wani faifan bidiyo na yadda aka harbe wani ba amurke bakar fata hoton faifan bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda takwas da ke da hannu a harbin da ya kashe jalan da walker a ranar 27 ga watan yuni a birnin akron na ohio bayanai sun ce an wa matashin mai shekaru 25 akalla harbi da harsashe 60 a ranar lahadi masu zanga-zanga sun koma kan titunan birnin crom domin nuna fushinsu kan kisan da 'yan sandan suka wa matashin suna masu neman a yi masa adalci to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran babban mai shiga tsakani game da nukiliyar iran ali bakari kani ya ce ana nazarin lokaci da wurin gudanar da sabon zagen tattaunawar farko da yarjejeniyar nukiliyar iran ta dubu 2015 mr kani ya ce tattaunawar da aka gudanar kwanan baya ta gudana bisa yadda aka tsara yana mai cewa iran da tarayyar turai na nazarin lokaci da wurin da za a gudanar da tattaunawar ta gaba sai dai bai fayyace ko tattaunawar za ta kasance tsakanin iran da kasashen da ke cikin yarjejeniyar ba wato birtaniya da sin da faransa da rasha da kuma jamus ko kuma za ta gudana ne ba kai tsaye ba tsakanin amurka da kuma iran iran da amurka dai sun gudanar da wata tattaunawa ta ba kai tsaye ba a ranakun talata da laraba a doha babban birnin kasar qatar inda enrique mora jami'in tarayyar turai ya kasance mai shiga tsakani da nufin shawo kan sabanin da ke tsakanin su game da farfado da yarjejeniyar hukumar kwallon kafa ta afirka ta ce za a fara gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka ta baɗi a africos daga watan janairu zuwa fabrairu na shekarar 2024 shugaban hukumar ne patrice musefe ya bayyana hakan a birnin raba a daura da gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta mata da ke gudana a morocco mr musefe ya ce an gusa lokacin ne saboda dalilin yanayi inda za a fara gasar ta 2023 daga watan janairun shekarar 2024 kamar yadda kwamitin zartarwa na hukumar ya amince yayin taronsa tun da farko dai an tsara gudanar da gasar daga watan yuni zuwa yuli na shekarar 2023 shugaban hukumar ya kuma ce gusa lokacin gudanar da gasar ba shi da wata alaka da shirye-shiryen karbar gasar da kasar abrikos ke yi inda ya jinjina wa kasar game da ayyukan da take gudanarwa domin karbar gasar ta baɗi sai dai kuma shugaban hukumar bai yi bayani ba game da tambayar da aka masa kan cewa ko matakin zai kuma shafi gasar ta 2025 da za a yi a gine saboda duk kusan a yanayi guda ne za a yi gasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da labarin wasannin mako labaran wasanni matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shi na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu suka ce da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin kuma za mu leƙa Najeriya domin jin irin wanda ake toyawa a bangaren wasanni inda a wannan karan za mu taɓa muku ɗaya daga cikin wasannin da ake yawan mantawa da su a ƙasar wato wasannin nan na masu wato buƙatar taimako na musamman kamar kwallo da dai sauransu inda a ƙasashen duniya da dama suna da irin waɗannan tawagogi da suke kare martabar ƙasashen a duniya wannan yasa tuntuɓi Umar Yunus domin jin ta bakinsa ko akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ko kuma ƙungiyar wasanni wasanni ta nakasassu a Najeriya kamar irin su Sufa igus ta kwallon kafa da kuma ta kwallon kwando kuma za mu so mu san kaɗan daga cikin tarihin kafa wannan kungiya ta nakasassu a takaice da kuma irin yanayin tsarin wasanninsu da kuma rawar da suke takawa zuwa yanzu sai ka da baki ya ce wasan nakasassun shi kanshi ya kasu gida biyu akwai wanda ake ce mishi farasoka wato wasan nakasassu ne na ƙwallon ƙafa amma kuma wanda suke da shanyayyar ƙafa ana gudanar da wannan wasan ne bisa tsarin ƙwallon ƙafa a fili irin na ƙwallon ƙafa da ake ce mishi five aside kuma su 'yan wasan suna kan irin katakon nan ne wanda yake da bolis wanda shi yake ba su daman yin motsi shi wannan wasa iya da dokoki irin nasa kuma ana buga wasan ne kamar yadda ake buga ƙwallon ƙafa amma kuma su wayannan 'yan wasa suna amfani da hannunsa ne domin ba su da kafa hannu ne a matsayin kafa da hannu suke ɗauka su jefa bol ɗin da sauransu amma kuma ana mashi kallo a matsayin ƙwallon kafa saboda duka tsari da dokoki da zibi da salo duka na ƙwallon kafa ne kawai bambancin shine su suna amfani da hannu a matsayin kafa domin ba su da kafofi kafofinsu shanyayyu ne kuma ma galibi ana tunanin cewa har ma su wasu daga cikinsu suna cewa su mutane ne wanda wannan cuta ta shan inna wato polio ta shafa shi isa daga baya suka ga babu abin da ya dace su illa su shiga wannan harka ta kwallon kafa ah, wannan wasan yana cikin wasannin olympics na nakasassu a gida najeriya har suna da hukumar kwallon nakasassu na farasuka wato farasuka federation of nigeria kuma tana gudanar da gasanni wa 'yan wasanta akai-akai a baya 'yan wasan suna halartar bikin wasanni na ƙasa amma daga bisani bisa wasu dalilai aka janye wannan wasa na farasoka sai dai kuma su 'yan wasan suna ta kiraye-kirayen da a musu da wannan wasa cikin wannan bikin wasanni na ƙasa don su masu iya baje bajinta da Allah ya musu. A galibin 'yan wasan mutane ne kuma matasa kuma sun ɗauki wannan wasa a matsayin sana'a. A har suna fatan cewa wata rana wannan harka ta ƙwallon farsoka za ta bunƙasa ta zama kamar ƙwallon ƙafa da aka saba bugawa kuma ta ba su kuɗi da ɗaukaka kamar yadda takwarorinsu masu buga ƙwallo na masu lafiya suke samu. A ɗaya ɓangaren kuma kuma akwai ƙwallon ƙafa ta mutane masu nakasa a ƙafa wato masu ƙafa ɗaya ko kuma masu hannu ɗaya wanda ake ce mushi amputee football shi dai wannan kwallo ce wacce tana cikin hukumar kwallon kafa ta duniya domin akwai hukumar ta wacce take kula da ita a amputi football din kuma ita ma tana ƙarƙashin hukumar kwallon kafa ta fifa kenan wato hukumar kwallon kafa ta duniya a cikin dokoki da ƙa'idojin wannan wasa na amputi football dole ɗan wasa ya zama yana da guntulalliyar ƙafa guda ɗaya kenan kafarsa daga ƙasan korinsa an yanke sannan kuma shi mai tsaron gida wato golkifa shi kuma ba ƙafa ake so ya zama bai da ita ba hannu ne akalla ya zama cewa hannunsa guda ɗaya ne domin shi da hannu aka yadda ya kama amma zai iya zama yana da kafofinsa guda biyu amma yana da nakasa a hannu guda ɗaya a an yadda 'yan wasan su yi amfani da sanda suna dogarawa wajen kaiwa ga ƙwallon musamman ma yadda suke motsinsu a fili amma ba a yadda su amfani da sandar wajen samun fifiko na buga kwallo ko shura kwallo ko kuma hana abokin kara wasu cimma kwallo ba idan suka yi amfani da sanda wajen cimma wannan burin to za a hukunta su amma dan wasa da aka guntulewa duka kafofi guda biyu an yadda ya amfani da kafan nan irin ta roba wacce na kasassu kan sa wajen shura kwallo wannan wasan ana shafe minti hamsin ne ana bugawa wato minti ashirin da biyar biyar kowane half kuma 'yan wasan suna amfani da abin da ake ce mishi shingat wato wata roba ce da ake sa ta a kori domin ta ba da kariya daga cutuwa kamar yadda su ma 'yan kwallo lafiyayyu suna sa irin wannan saboda kada wani ya ji musu ciwo a korin nasu. Shin su ma suna da tsarin wasanni na Premier League na ƙasa da ake yi ne da kuma wasanni na ƙasa da ƙasa kamar yadda sauran wasanni suke na masu lafiya? Wasu da zargin hukumomi da yi wa ɓangaren kwallon ga su rikon sakaitar kashi. da ake ganin hakan ya sa bangaren baya samun ci gaba kamar irin takorinsa na bangaren kwallon kafa da na kwando da na raga da sauransu ko me zaka ce kuma menene ya fita akan wannan matsala a najeriya wayannan 'yan wasa na amputi football su ma sun yi shura sosai sosai sai dai ba sa samun goyon baya da tallafi daga wajen hukumomi galibi ma za ka samu wasannin da suke gabatarwa a jihohi daban-daban za ka samu iya kokarin su ne suke yi su haɗa wasannin domin 'yan kallo wayanda suke sha'awa sukan zo su kalla kuma sukan biya kafin su kalli irin wannan wasannin nasu kuma hakan ya sa galibi zaka ji yau ko gobe ko jibi zaka ji kullum dai suna ta korafin cewa ya kamata gwamnati ita ma ta waiwaye su wajen tallafa musu da kayan wasa da kuma wato taimakawa ita hukumar da take kula da su wajen kula da su a matsayinsu na 'yan wasa. To Umar Yunus a gaishe ka da wannan bayani da kai mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da bayanan da kai. to sai a tarbe mu a shiri na gaba da yake lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin inda za a ji mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashi ne kamar musamman Umar Yunus mai sharhi kan harkokin wasanni a garin Jos Jihar filato ni ma dukkan shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya sun shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku sabon mawaƙi ne mai suna Hussaini Shaharudi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. چو باغیز خورم بهار شکفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راه نگر تا تو دیوار اون نفکنی دل و پشت ایرانیان اشکنی که پس بود قورت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان for the to go free between. madalla husaini sharudi kenan aka saurara a cikin wakar da gabatar mana ko masu saurare da wani ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma da wanda suka kuka ji muryoyin su ne kasance tare ku a cikin shirin ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng که از داد آباد دارد زمین بسازید و از داد باشید شاد تن آسان و از کین مگیرید یاد کسی باشد از وقت فیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرز داد کسی باشد از وقت فیروز و شاد چه باشد همیشه دلش پرز داد to ina ga kuma da wani ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya